أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki <clears throat> tsira da aminci Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marece na juma'a biyar ga watan safar wata na biyu na a shekarar musulunci ta shekara 1441 wanda ya daidai da hudu ga watan oktoba watan goma na miladiya shekara ta 2019 uwa kamar da muka sani muna cikin karatun wannan littafi mai albarka na al'akamu sultaniya wal wilayati diniya littafin nan wanda ke magana game da tsare-tsaren mulki a musulunci littafi wanda sheikh malami abil hassan ali ibn muhammad ibn habib al mawardi ya wallafa tun shekara a <clears throat> kusan shekara dubu da suka wuce 'yan uwa muna cikin babi na makwai wanda ke magana a kan hukunci wanda ake yi na kai tsaye wanda ake sa wani shugaba mai cikakken iko wanda zai tsayaye shari'a ta kai tsaye wadda ta saba matsari ba hukunci ba hukuncin duka ɗai ne wanda tsarinta da saurinta ya saba ma saurin shari'u inda ake yi a ɗakuna na kotu mun ji a wannan babin muhimmancin wannan shari'a din dan ɗaya daga ciki shine a yi fast tracking abubuwa su tafi da kuma abubuwan da alƙalai suka kasa shi wanda aka ba wannan ƙarfin sai ya iya zartarwa yadda alƙalai ƙila su a karin kansu ba za su iya zartarwa ba za su iya fasin in judgment amma ba za su iya ɗabbaka hukuncin da ya kamata a wa mai laifi ba na haka muka ji cewa mai irin wannan sai an samu wanda yake yana da ƙarfi yana da kwarjini yana da ilimi yana da wasu siffofi waɗanda za su taimaka mashi domin ya yi wannan jan aiki da yake a gaban shi har wa yau mun ji cewa wannan akwai waɗanda ya kamata members na wannan irin nau'i na alƙali waɗanda za su taimaka mashi domin zartar da aikin shi irin su malamai da irin alƙalai makansu da kuma masu rubutu sannan kuma da 'yan doka ko 'yan sanda waɗanda za su iya za zo da mutum ko da da ƙarfin tuwo ne su zo da shi muka ji kuma ana buƙatar shaidannu waɗanda za su yi wannan aikin a har yanzu bayan wannan kuma muka ji mandat da aka ba wanda ya kamata mai irin wannan hukuncin ya ɗauka shine ɗaya daga cikin waɗannan a muka ji cewa ya kamata ya kula da <clears throat> abinda gwamnoni da sarakuna da tun da daga masu unguwanni har zuwa daga tai har zuwa ga waɗanda suke gwamnoni na garuruwa irin zaluncin da suke wa mutane ya yi ƙoƙari ya maido da hakkinsu zuwa zuwa ga masu su. muka ji har yanzu cikin aiki na wannan wanda shike shine na biyu cewa zaluncin da ma'aikata su ma suka wa junansu sai shi ma ya sa baki ya tabbatar da ya mai samma da aka zalunta da haƙoƙinsu to nan muka tsaya yau za mu tashi shafi na 121 a layi na farko shafi na ɗari da ashirin da ɗaya a layi na farko bismillahir rahmanir rahim mala ya salis kutabu dawawini li'annahum umana'ul muslimina ala subuti Amwalihin, fima yastawfunahu lahu wa yufunahu minhu a'ada fayatasaffahu ahwala ma wukila ilaihim fa in adalu bi haqqin bi man dakhala aw kharaja ila ziyadatin aw nuqsanin ila qawaninihi wa qabala ala tajawuzih yace cikin aikin wannan alqalin mai cikakken inci shine ya kula da masu rubuta record wayannan masu rikodin nan amintattu ne na ɓangarori guda biyu amintattu ne na gwamnati sannan amintattu ne na su da aka ansar jangali da haraji gare su don shi ne ya ce amma duk da haka wani lokaci ana samun su yi ƙarya ko su yi zalunci ko dai a zalunci gwamnati ita kanta kila ga abin da ya kamata a bada na kuɗi kama irin abin da kila haraji ko yanzu muna da haraji misali irin nfirs ake ce musu ko abin da ya kamata kila ya kamata ka bada ka biya 500 million su waɗanda suke karbuwa su rubuta sai su ce kila abin da ya kamata ka bada abin da eh, harajin ka 200 million sai ka ba su 100 million su sa aljihu kun ga wannan zalunci ne irin abin da ake yi misali an sa abin nan na custom misali ne na bada kun gani kila wa'annan kayan an aza musu dokar cewa za a biya miliyan goma sai gaba ɗaya mutum ya canza kayan ya ce ai wa'annan kayan ba su ma da haraji kila magani ne ko abinci irin wannan to ya kamata ya sa ido da wannan kada a zalunci ɓangarori guda biyu kada a zalunci ɓangaren gwamnati hakanan masu ma ɓangaren mutane waɗanda suke biya su ma kada a zalunce su saboda ƙa'ida ta musulunci la darara wa la dirara babu cuta babu cutarwa ba a son kai a cuce ka sannan kai ma ba a son ka cutar da wani dan shi ne ga ƙa'ida ko a wajen ah, rashawa idan mutum ya ce to ni dai na yadda in ba da rashawa a bani bashi musulunci bai yadda da wannan ba in kai ka yadda a cuce ka musulunci bai yadda a cuce ka ba dan hakkin kada a cuce ka ba hakkin ka ne kai kadai hakki ne na musulunci musulunci ya azama hukuma cewa kada ta bari a cuci talaka kun gani to don haka sai ya kula da wannan sai ya duba duk waɗanda aka wakilta ma wannan abin domin ya mai da haƙoƙi zuwa gare su in suka rage ko suka ƙara duka ya maida in suka ƙara ma gwamnati kun gani wa'anda 'yan eh, wuce gona da iri kila ga abin da ya kamata ka biya su ƙara maka sai ya dawo ya faɗi abin da ƙa'ida ta ce abin da doka ta ce in suka rage sai a abin nan sai a ƙara shi daidai da doka ta tanada ya ce hukiya annal mansura radiyallahu anhu balagahu an jama'atin min kuttabi dawawini zawwaru fihi wa ghayyaru fa amara bi ihdarihim wa taqaddama ta'dibuhum fa qala hadathun hadathun minhum wa huwa yadribu min alwafiri أطال الله أمرك في صلاح وإذ يا أمير المؤمنين بأبوك نستجير فإن تجز تجزنا fa ka ismatan lil alamina wa nahnu katibu na wa asana fa hafna lil kirami al na wannan khalifa mansur ɗaya daga cikin khalifofin bani umayya ko shi gwargwado ya kwatanta adalci wannan jama'a shi ke kawo mu ga maganar magana shugabanci duk yadda kuke ganin shugaba shugabanni da dama da kuke gani akan a tarihi idan ka duba lalle akwai wani good side nashi ko da akwai inda suka bata don haka kaga su waɗanda suke zagin bani umayya na cewa azzalumai ne ba sai musu adalci ba bai yiwa a ce duka azzalumai ina su wannan irin su mansur ina irin umar ibn eh, dan abdulaziz wanda duniya ta tabbatar mashi shine khalifa mai tsanan mai adalci wanda malamai ma suka yi mashi lakabi da khalifa na biyar kun gani to ya ce an hikayen tocewa mansur lokacin yana khalifa sai labari ya zo mai daga wasu mutane cewa masu rubutun rekod kamar mu ce irin wani nfirs masu dai karɓar kuɗaɗe irin waɗannan wanda suke na shiga ga gwamnati sun yi tazwir abinda ake ce ma tazwir waton sun yi ɓanna kamar a ce corruption shine tazwir sun canza abinda aka sa aka saka ga doka sai ce a kirawo su da aka kirawo su ya zo zai yi musu a abin nan punishment zai musu ladabi sai ɗaya daga cikinsu ƙaramin yaro Allah ya ba shi baiwa da ilimi sai tashi ya rera wannan waka kun san larabawa ba ma larabawa ba kawai a kowace al'umma wadda take da adabi literature waka tana da tasiri gare ta ƙwarar gaske shi fa yanzu ya zo da husace a kan sun yi abin nan zai yi musu ladabi amma yanzu gashi wani ƙaramin yaro ya tashi ya gitta mashi da wannan waka ya ce a atalallahu umuraka fi salahin ya kai sarkin muminai ina roƙon Allah Allah ya ja kwananka a cikin ta ɓangaren yin daidai wa izin ya amiral mu'minin sannan Allah shi ƙara maka martaba kun gani ƙaddamar da iya fadanci da ƙaddamar da uzuri ya ce bi afuwika nastajiru fa in jizna muna neman ahuwarka yafiyarka fa ka ismata lil alami na. domin kai yafe muna kai wanda ake neman makwabtaka ake neman taimako ne talikai su koma idan suna da wata bukata ta tashin hankali ana zaton cewa al'umma za su zo gare ka su samu sauki yace wani hannul katibu na waƙar a sana ya kai amirul na mu masu rubuta rekod ne lalle mun yi laifi fa habna lil kiramil katibin amma muna roƙon afuwa kai muna rangwame irin wanda ai irin wanda kiraman katibin suke yi su wane kiraman katibin mala'iku ko ba haka ba nan da nan sai ya tsaya wannan waƙar da ya yi mai hikima cikin ɗan ƙanƙani lokaci ita ce ake ce ma in ko ga larabci ana ce mata irtijal ba tare da shiryawa ba mawaƙi ya tashi kawai ya yi ta zuba waƙa tana da hikima ƙwarai ita ake ce mai irtijal in abin da ake ce mata irtijal laraba suka ce saboda balarabe zai tsaya a kan sandashi ya jingina a kan sandashi ya yi ta zuba waƙa without wani shiri ko abin nan wani zai ce ah, ya shugaba haka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta ba a biga ne kowa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma yawa annabi zambo ba karamin zambo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an kama shi lalle za a yi mashi hukunci za a kashe shi sai ɗaya daga cikin sahabbai manya-manyan sahabbai ina zaton sayyidina usman ne sai neman mashi iso wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam gafara akan laifin da ya annabi mai yafiya ne duk yadda ya doki abin nan in aka bashi hakuri annabi mai yafiya ne yana zuwa dama babban mawaki ne <clears throat> sai zo da wata waka wadda ta shahara umbitu anna rasulullahi au adani wal afu inda rasulullahi maqbulu ya ce an bani labari cewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi alkawarin kisa ni kuma na san zangobe wajen annabi da neman uzuri wajen annabi abu ne mai sauƙi ya yi ta rera waƙa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda burge shi da wannan waƙen ta yi sai ga shi ya cire alkyabba shi ma ya miƙa mashi yau wanda ke magana za a kashe yanzu to ma kyauta ya zo da ita to abin da ya faru da wannan ke kenan Wani gani don shi ne yana da kyau karɓa uzuri yana da kyau karɓa uzuri amma wani lokaci yana da kyau kuma musamman irin hali namu na rashin ko kula da ake ganin yafiya a nuna ma mutane su kuma wani lokaci idan aka ɗauki mataki a tabbatar da cewa an yi domin ba wai don shi abin nan ba saboda ai akwai abin da ake ce ma objectives na punishment shin objective manufa da abin da ake nufi da punishment shin saboda kawai awa mutum punishment wannan ya cuci wannan shi ma a rama shi kenan ya wuce biye objective na behind wannan wasu suna ganin saboda ramuwa wasu suna ganin saboda a samu eh, zaman lafiya in ba a yi haka ba za a samu abin nan ba wasu suna ganin a'a saboda a yi avoiding ɗin eh, abin nan sake faruwar wannan abubuwan wannan duk theory ne duk wanda ya karanta a abin nan wannan theory na objective na punishment zai ga dalilai to a shari'a ta musulunci duka sun tattaru ana ramuwa a ɗoki mataki idan mutum ya yi laifi saboda idan ba a yi ramuwa ba ba za a samu zaman lafiya ba Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin cikin alƙur'ani wa fil qisasi hayatun ya ulil albab in aka yi ramuwa wani yawa wani rauni aka shi ma aka yi masa rauni wani ya kashe wani aka kashe shi to za a samu zaman lafiya amma in ba a yi haka ba ka kashe wannan ba a ɗauki mataki ba to gobe shi ma ɗan shi zai tafi ya kashe ka shi ma wancan sai a zo a yi ta kashin juna to akwai wannan hikima cikin cikin punishment har wa yau ana yi domin gobe ka wani ya sake in wani gaba a komai to kawai ne zai daga bindiga ya harbe wani ba a yin komai to wannan duka suna ciki to don haka jama'a lalle yana da kyau a yafiya amma wani lokaci dan shi ne kake ganin shari'a take yin tsaye lalle sai an ɗauko mai haƙƙin shi domin don gudun eh, eh, faruwar waɗannan abubuwan da muka faɗa tunan dai fa'amara bi tahliyatihim wa wasala fata wa ahsana da li'annahu zaharat min hul amana wa banat wa najaba to anan aka ce sai ya yafe ma masu ya yi musu wonin ashe kenan idan aka yi kuskure akwai lokacin da ake wonin ba koyo shi ne ake ake cewa sai an ɗauki babban mataki ba ashe shugaba shugaban ƙasa ko khalifa yana da wata dama ta iya yafiya idan aka yi laifi ga hukuma mun fahimci wannan idan aka wa hukuma laifi shugaba yana da damar da zai iya yafewa amma shugaba bai da damar da zai iya yafe laifin wani kun ga sabanin mu law na conventional law da suke kira eh common law yes masha Allah common law criminal cases state take da haƙƙi na ta yi prosecuting ko kada ta yi wannan zalunci ne don haka in ta ga dama ta cewa ta dakatar da prosecuting kenan babu wani abu amma ga musulunci babu wannan in dai hakkin ka ne sai dai in ka ce kai ka yafe to hukuma ko anan tana iya cewa ita bata yafe ba saboda kai yanzu an kashe wani naka kace a to kai ka yafe shi kenan ka bar ma Allah hukuma tana iya cewa bata ita bata yafe hakkinta ba saboda ana son a samu zaman lafiya a ƙasa idan ana barin irin waɗannan laifuffukan suna faruwa ana yafiya to ba za a samu zaman lafiya ba to shi kuma zaman lafiya ba hakkin ka kai as individual ne ba hakki ne na al'umma hakki ne na shugaba baki daya kun gane ko jama'a ko dan shi ne Sheikh Abubakar Gumi Allah ya ji kanshi da rahama a koda yaushe ya sha faɗa yake cewa wannan na idan mutum ya zo ya buge mutum ya kashe mutum da mota ko da mashin ko da wani abu mutane sai a ce a'a an yafe ba a karɓar diya alal akalla ko da bisa kuskure ne a ce ba a karɓar diya ya ce wannan shi yasa mutane suka yi sakaci kwaran da gaske sai ya ga mutum mutane sun zo suna wasa da motoci shekarun da shekarun da na sha faɗan ma wannan nan wusetu daga wannan sport car ɗin sai ga suka zo suna abin da ni ina mamaki wai har yanzu wai har yanzu duk efcc ɗin da icpc ɗin da ke akwai yanzu ta karu ma da 'yan kwastam wai har yanzu a ina samun yaren da suke wai wasa da mota ana wusetu bari ma kara bude ta wusetu a abin nan eh, make suna aminu kano crescent kun gani bai kamata ba to da ana idan mutum ya yawa wani rauni babu maganar yafiya a zo shi ma in ya kare wani shi ma a kama a samu karata mutane su da ƙarfin Allah su karya shi za mu ba da kuɗi ba mu buƙata kuɗinku al'aina bil aini Allah ya ce wal amfa bil amfi was sinna bis sinni wal juruha qisas don haka mu qisasi muke so gobe idan ya ya yawa wani rauni baban shi na gani aka ka aka ce sai an rama to gobe baban shi zai hana shi amma idan baban ya ga cewa kawai an ce a kai shi kawai dai a kai shi abuja clinic baban eh, abin nan a samu dubu hamsin a basu da ana samun aiko shi talaka shi ya rena kai shi wallahi da talaka yana ɗaukar matakin da ya kamata da abubuwan nan ba su kasance haka ba don haka ya kamata mutane su rika yafiya yana da kyau amma za ka duba yafiyat meye amfaninta ɗazu ɗazu na dawa daga masallacin juma'a wani mai keke na pep gobe ma za mu je wajen su wajen yi musu siyoyi. ni ce musu gobe ma za mu je wajen ku za ku gan da ikon Allah amma ni wannan yamin ganganci kawai ya zo ya lalata min mota ya mala ai ba girman ka bane ce girma na ne duk shi yana lalata mota kawai tafiya cikin eh, keke nafe kawai doko wani tsumma ya doko wani ko mai ne ya doko ko mai waye goga mai ce kai sai za a je police station za je yayi yi ne daya gobe ba zai sake wannan suwa ne suka taso mutanenmu wasu hadda gemu wasu hadda hohora a gemunsu na zo a yafiya a kaza kaza ne ce a wani dan keke na fiye zo aya ba haka Allah ya ce ce faɗa mai abin da Allah ya ce eh sai da kowa ya taru bayan na tsorata shi ido ya yi ja ni ce na ɗauki wannan matakin ne gobe irin sakacin da suke wa mutane don wannan shi yasa kake ganin mutanen musamman malam bahaushe ana mashi ganganci su ma waɗannan suna ganganci amma inda yanzu a Legas ko ƙasashen nan na kudu mutum da ya yi abin nan babu wani abu ka yi mashi za ka tafi ka gyara mashi waɗannan 'yan bega ɗin nan da kuke gani wannan turawan na bega ba yanzu da suka rena 'yan najeriya ba da idan suka yi maka ɓanna za a gyara maka mota ka sannan bata maka lokaci ma da aka yi wuzin wannan abin sai an biya ka sannan za a baka wata mota within the period kafin a gama fixing din motar ka abinda ni na zo wannan garin na samu haka amma yanzu ba su yi turawa babu magana wani abin nan ba ce wai mutum ya yi hudanci ba amma da ana ɗaukan mataki haka kwai ka tsaye to amma matsala mutum yana ganin ai ba komi ba ne duka yana wuce jarin shi ya wuce abin nan a'a ka ɗauki matakin gyarawa ai ba wai 2000 da zai baka ba ba shi kake abin nan ba a'a ka yi mashi ladabi taimakon al'umma ne kai a wannan disan time ba nan muka faɗa satin da ya gabata ba cewa da waɗannan kamfunan bankuna da suke cire ma mutane kuɗaɗe babu gaira babu dalili da irin wannan kamfuna na communications na SM eh, na GSM suke cire ma mutane kuɗi suke wa mutane sata kuɗi da mutum yana daddagewa sai an tafi an gani abin nan da abin bai kasance haka ba kun gani to mutane ne ba su bin su to ga shari'a ana son duk yadda hakki yake karami to kuma wannan wannan tunanin wannan ideology din shine yake cikin kwakwalenmu ya zama ko ƙara ka kai ko ƙara kakkai ana ganin a saboda wannan abin nan za a kashe kuɗi don haka ina abin da nake faɗa a riƙa kula in ana kula da wannan abubuwan mutane ba za su yi sakaci ba don shi ne ko su wa'annan arnan da muke tare da su da sun zo su yi maka ɓanna da mutane an duba an ga a ah, malam bahaushe ne a ah, shi kenan Allah zai haƙuri to don haka mu kula da wannan to ana haƙuri inda in akwai maslaha kun ga su wa'annan ba a taɓa kama su da wannan ba ko kuma akwai abin da shi sarki ya duba yake ganin maslaha ya fi musu tafi fiye da abin nan amma an ja kunnen su kuma jama'a ba koyo shi fa ake ɗaukan mataki fa akwai wani kowane mutane in dai ba in ya zama hukunci na ishtihadi ne jama'a mu kula da wannan nukta Ɗan hukunci ya zama na ishtihadi kuna ji jama'a to sarki ko shugaba yana da discretion na ya zartar ko ya rage maka amma inda shugaba bai da damar ya rage shine abin da ya zama fixed shari'a ta ce azzaniyatu wazzani mina ne fajili dukulla wahid to fajili dukulla wahidin min huma ata jalda to nan shugaba bai ce a'a a yi musu bulala ashirin wannan ba hakkin shi bane ba description din shi ne na Allah ne wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma sai ya ce a'a a cire mashi dan yatsa daya wannan ba hakkin shi bane hakki ne na Allah amma inda hakki da dama ta shugaba take shigowa inda ya zama ishtihadi ne an ka tsaya aka ce to daga yau duk wanda bai biya haraji ba aka kama shi kun gane jama'a to za a ci shi tare dubu kaza to nan idan shugaba ya ga dama yana yafewa a ja mashi kunni kuma jama'a categories ne ko a musulunci ana mutunta waɗanda Allah ya ba daraja in babba kake wai ba dan ka shigo musulunci ba sai a kama walakanta ka an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutane wa yafi kowa daraja ce waɗanda tun a lokacin jahiliya suke manya ko yanzu in sun shigo musulunci su ne manya don haka dan in yanzu wani sarki yan musulunta ta suka nemi ilimin addini ku duba sayidina umar sayidina abubakar sayidina usman sayidina abdurrahman ibn auf duk waɗannan tun kafin su shiga musulunci manya ne da suka shiga musulunci ma suka ƙara zama manya kun gane ko jama'a ko to don haka a nan wajen zartar da hukunci ana duba kowa darajar shi da abin da ya dace yanzu misali idan aka sa wani misali kila sarki ne ko mai unguwa ya yi wani abu in dai ba hukunci ne na Allah ba wanda ya zama fixed ana iya rage mashi yanzu idan kuka je kotu za ku ga idan wani mai mulki kila wani basarake ko mai unguwa ko mai wata sarauta ya yi wani laifi idan aka zo kotu hukuncin da za a yi mashi ba ɗaya ne da wasu ba in dai ba na hukunci na Allah ba ne kun gane duk wani hukunci ne Allah ina nufin ba wanda ya zama na ishtihadi ba yanzu in aka samu gama garin ko kuma wanda already yana ɗan iska ne kowa ya sani mashayi giya ne mina ne idan aka zo sai a zo kila yi wani abu sai alƙali ce ku ban kare shi na a yi mashi bulala goma kun gane saboda shi bulala goma ɗin su ne suke zama punishment gare shi amma mai rawani sarki mai rawani ya yi laifi ba sai ai mashi bulala ba alkali kawai zai sa abin da ya ce da an shigo fada abin da ake so ka kwaɓe mashi rauni game ka kwaɓe mashi rauni kwaɓe mashi raunin kawai ya isa ma disgrace gare shi ya zama wulaƙanci gare shi to shi wance wanda za a ban kare a mashi bulala goma ko hula bai sa balle rawani dan kama dan ka ya rawani a kwaɓe wani abu ne a ya zama wasan yara kun gane ko jama'a ko to don haka duk shari'a wajen zartar da hukunci duk abin da ya zama ba fixed ba ba shari'a ta saka shi ba an yadda shugaba da shi alkali ya duba ya ya darajat ya muhimmancin wannan abin kun gani ko jama'a ko ai yanzu misali kai eh, sarki mai rauni an ka bankare shi an kai mashi bulala inda ba hukunci abin sai ya zama sanadiyar mutuwar shi wanda kuma ta'aziri ne ake son a yi mashi amma shi wancan ko bulala ɗari an kai mashi bai zama dalilin abin nan dan shi ya saba ma yana ma a cikin unguwa su kama dambe da wani kun gane ko jama'a ko to don haka wannan shine dai muke magana akan wannan Allah ya samu dace don haka da ya gani sun abin nan sai ya ce a yafe musu a hari gaba kada su sake wa hadhihi al mu thalatha la yahtaju walil mazalimi tasaffuha ila al-mutazallim nan ya ce wa'annan guda uku da muka faɗa tun daga farko me na farko shine ya duba ta'addancin masu mulki na biyu ya duba waɗanda suke aiki wanda suke tara abin nan zaluncin da suke wa mutane na uku masu rubutu masu rekod su ma ya duba ya ce to wannan shi irin wannan alƙalin bai buƙatar ma ya zauna sai an kawo mashi ƙara da ya ji zai tafi ya sa a kawo abin ashe kenan jama'a akwai abubuwan da ba sai an kai muku ƙara ba yanzu inda kake gane da yawa abubuwa nan yanzu ko irin efcc ban sani ba akwai mutanen efcc na ko haɗi kada mu ta duniya tana ganin mu kama tafi akan kuskure akwai zaluncin da su a karen kansu in ka gaya musu cewa suka sai ka rubuta wai haka ne sai ka rubuta ya ta faruwa gare ni ga wannan haka ce sai na rubuta masa yadda dokar take ba to irin wannan zaluncin da da irin eh, muka ce masu kamfunan wayoyi da masu kamfunan me muka ce bayan wayoyi Eh, wuta suke wa mutane ga ƙa'ida shi irin wannan ba sai an kai mashi ƙara ba in ya jiya da kan shi zai kirawo su a yi bayani a tabbatar in sun yi abin da amai da zalunci amma yanzu in kana son ka gane wannan yanzu dan wani dan nine dan 419 ya kira ka yana son ya yi maka nine ya kama irin eh, sakarci nan da suke su kira mutum kana son contract mutum zai kira ka sunan kamar ya taba sanin ka shekara ɗari da suka wuce kai wani ma zai faɗin cewa ai a pta mitin kuka haɗu pta mitin kuna haɗuwa kaza kaza eh, kaka ya baka sani iyaka dai kai ka ɗauka matsalolin duniya ne suka sa kan manta shi yana son ya taimaka maka ka yi kwantara mina ne in yanzu ka kai ma ncc ko wasu na abin ga kafafen tsaro kacce ga wani abin nan wallahi ba su kama shi sai ka ce kai wani rubutu kuma ko kai ba su yi ni wannan ya faru gare ni ba ɗaya ba ba biyu ba ku waɗanda kuke NCC da kuke nan kun na sha kai muku irin wannan cases ba discourage din mutane ba ne ake to shine yake cewa babu bukata babu bukata sai wai ma abin nan da an ji ya kamata a tafi abin nan wai yanzu shi barawo shi dan fa wannan wai shi ake gudun a shiga hakkin shi wannan ba wai jiyo bane ni ina da experience akan wannan jama'a ku mutanen NCC ko faɗa yan ƙarya ne nake to shi ne yake faɗa babu babu bukata sai an yi wannan su da kansu ya kamata su kai da sun gani abin nan ba sai an ce wai an yi wani rubuce-rubuce an kawo musu zo su duba haka da yawa dokokin da ake sawa sokol wannan dokokin da muka ara wa'anda al'adunmu da wayewanmu da ɗabi'unmu ba ɗaya ba mun ɗoko su mun aro kuma mun aro su ido makabce don da yawa dokokin mu da muke amfani da sunan ba su dace da mu ba a musulmi ko kirista ma ba su dace da mu a mutanen najeriya ba ba su dace da mu a baƙaƙen mutane ba ba su dace da orientation namu yadda muka tashi ba bature bai san wani extended family ba bature babu ran shi abin nan wannan dokar ba a sata akan addini ba da musulunci da abin nan duka ɗaya ne gare shi kamar apc ne da pdp bai da wata, al'ada ga ta shi ya riga shi wayewa shi ta kai abin nan to yanzu waɗanda suke da wannan wayewa su da suka yi shekaru aru aru suna wannan su za a yi dakon wannan dokokinsu a kawo muna wanda wani ko karanta da rubuta ba iya ba ai an yi zalunci haka da yawa dokokinmu sai ai musu kwaskwari ma yadda za su dace da al'adarmu custom inmu custom da norms inmu. da culture ɗinmu su dace da su in ba haka ba za ka ga an yi ta zaluntar ɗan adam an yi ta zaluntar ɗan adam don haka wa'annan masu muna fatar Allah ya kawo muna gyara amma lalle gaskiya ga wa'annan musamman wa'annan regulatory agencies in nan suna da aiki gabansu wai ko da ka ɗaya mai maganar islamic perspective fa nigerian perspective da understanding na shi ɗan najeriya da yawa dokokin da ake yi ba su dace da mu ba amma yanzu in yanzu america ko ingila suka suka yi wata doka yanzu za a zo a yi dakonta a ce ita ce doka gare mu wanda su abin nan garuruwan nan na ingila da kasashen turawa dai generally akwai wanda suka yadda da ma namiji a wuri namiji sun yadda wasu yadda da luwaɗi wasu sun yadda da maɗigo to irin masu wannan hotunanin, su ake cewa wai dokokinsu su za mu zo mu yi applying 100% kun ga babu adalci babu adalci ya kamata a sake duba wa'annan abubuwa ko a musulunci jama'a a musulunci ma ba musulunci guda ba ne alƙur'ani guda ne ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ko a musulunci application na doka ya bambanta daga ƙasa ko daga al'umma zuwa al'umma a musuluncin ma akwai application ɗin da ba za ka yi shi misali a saudiya ba a nan amma za ka yi shi to abin da ni faɗa daidai jama'a allah ya ba mu ladashi kuskure allah ya shafe cikin zukata ya gafarta muna a wannan ƙasa ta mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah taimaki shugabanninmu mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa abubuwa yanzu na security kullum taɓarɓarewa suke kafin in shigo wata state aka gaya min cewa wani babban mai kuɗi na wannan state da aka yi kidnapping da aka zo a ce duk waɗanda ake zaton yan kidnappers din ba kidnappers ne ainihin kidnappers din yara ne na garin suka yi gangin suka hada suka yi kidnapping din wani babban mai kuɗi to yanzu suna nan a siriya tonu ana ta abubuwa to kun ga abubuwan eh, zai lahaula lakwati haka mu ci gaba da addu'a Allah shi yi muna maganin wannan al'amari su kuma a jami'an tsaro su yi abin da ya kamata yes in ma suna yi su ƙara in ba su yi su yi abin da ya kamata lalle wallahi Allah zai tambayi kowa abin da ya bashi kiwo kai ka kiyaye yaranka ka abin nan su jami'an tsaro su yi abin da ya kamata iyakacin kokarin su a na ganin cewa an samu zaman lafiya Allah ba mu zaman lafiya a kasan mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah abin nan sai ka ta biyu yace nan khalifa mansur da ya yafe musu akan wannan laifi wanda mun san wannan laifi akwai dukiyar jama'a kuma mun san cewa khalifa bai yafe a laifi wanda ya zama akwai haƙƙoƙi na jama'a to ya abin shike nan idan mutum ya yi laifi jama'a akwai laifuffuka kala uku akwai laifin da ya zama tsakaninka ne kawai daga, daga kai sai Allah kun gane ko jama'a ko wanda ya zama purely tsakaninka ne da Allah fardu aini ne akwai laifin da tsakaninka ne da ɗan adam ɗan uwanka kun gane jama'a akwai laifin da kuma tsakaninka ne da hukuma hakki ne tsakanin hukuma da kai kun gane jama'a ko kun ji wannan kashin abin nan to tsakaninka da Allah hukunci wanda ya zama tsakaninka da Allah wanda bai da affecting na siyasa ta addini kama irin sallah wannan ah, ba za a ɗauke shi kawai tsakaninka da Allah ba kun gane ko jama'a ko abinda dai wanda ba su kai girman wannan ba to wannan tsakaninka ne da Allah kun gane jama'a in fact ba a ma zartan maka wani hukunci akan shi sai dai a yi maka wa'azi yanzu mutum idan mutum ya ci naman wani in dai shi mutumin bai daga kara ba tsakanin ka abin nan ko wani dai hakki wanda ba hakki wani ina cin naman wani a kunga hakki ne na biyu to almuhim a nan dukiya ta jama'a za mu kai ina ganin ko na hudu ko na biyar ya yi magana cewa za a mai dan musu a nan idan ka duba nan ko dai sun zalunci gwamnati ko sun zalunci al'umma saboda ya faɗi abu biyu ko a nan za su rage ma gwamnati ko kuma su ƙara ma jama'a to a cikin abin nan na biyar zai magana cewa na farko in gwamnati aka zalunta za a kwato hakkinta a mai san mata in mutane aka zalunta za a koma a baitul mali din nan a maida musu kaga an gama da hakkin gwamnati da kuma hakkin mutane ko to amma har yanzu laifi yana nan saboda in mutum ya yi laifi fa jama'a ba wai kawai ka maida bane in kai laifi za ka maida sannan a yi maka punishment na laifin an ce kada ka yi kun gane ba wai ka maida bane in kai laifi maidawa bai isa ba kawai an ka abin nan sai an yi maka hukunci to nan shi shugaba abin da yake da shi ba shi yafe maka ba na kada ka maida za ka da abin da zai iya yafe ma na dokan mataki a kanka kun fahimci abin da ka maida amma a yafe maka wannan hukuncin nan da aka ce abin nan shekara goma kila zai tafi shekara goma sai ce ba shi shekara biyu dai kawo mana kuɗi kawai dai do Allah wa'annan barayin su kawo mana kuɗi shikenan kada su eh, eh, abin nan an shi amma daga yanzu duk wanda ya sake za a anshi kuɗi da ƙarfin tuwo sannan kuma a kai shi gidan yari kun gane ko jama'a ko yanzu abin da wasu ƙasashe ke yi da suka abin nan yanzu wata ƙasa ne karanta cikin ƙasashen turawa idan mutum ya yi aka kai shi prison bayan ga an yanke mishi shekara goma a wasu littattafai na nan motivational books waɗanda suke gyara halayya ta ɗan adam da ka karanta kana zamo ka karanta kai kai somari din kan mika somari an kai a furubin lalle somarin na yayi an san lalle halin ka wata karita ɗinka ta canza to daga shekara bakwai yanzu ya dawo shekara biyar ka koma ɗauko wani bolki littafi ka koma abin nan nashi ko da kake gama duk wannan summary din kila ka zama wani born again na kafirai kun gane ko jama'a ko yes <laughs> kun gane abin da nake nufi ko mu a lokacin da muna karatu an yi muna wannan amma mu ba laifi muka yi ba su laraba da suke da hikima maktaba ce labirari ce babba katuwa ga littafi ne wanda kai baka iya shi a matsayinka na ɗalibi in kana son wannan littafi goron shi ko kuma kuɗin shi shine ka karance shi ka kawo somari na shi in aka duba lalle somari din nan lalle ka karanta shi shi shikenan littafi naka ne littafi naka ne kun gane ko jama'a ko in ka yi wannan somari din littafi naka ne to don haka wannan za a maisa musu hakki sai a yafe musu na'am tambaya ta kila na karba tambayat to na'am A. A. yes yes jazakallah khair <clears throat> malik cewa dokoki musamman tsofaffin dokoki da ba a wa kwaskwarima ba idan muka duba law din nan iya wa'anda aka doko dokoki ne na kiristanci saboda su wa'anda aka ɗoko dokokin gare su abin nan kiristoci ne duk da cewa da yawan su ba su abin nan practicing din kiristancin na suna ne wannan duk wanda ya duba auren da ake cewa na kotu yadda ake tsara shi yadda ake yi duka yadda tsarin su kiristoci suke yi na shi ne wani da ya zo zai kai kara a kamar da muke da islamic abin ga shari'a court su ma za su kai kara su ma a christian court ko wani suna da kirata sai wani lauya babban lauya ke bashi an sace to ai already common law din da muke practice in eh, kiristancin ne sannan ma in ka ce abin ina za ka je ka samo abin saboda su jama'a kiristoci idan ka duba abubuwan da muke da su irin discipline na addini ba su da shi su mahiyawa maganganu ne na hikimomi motivational magana amma in ka koma yadda ake yin addini ba su da shi ba su da jurisprudence ba su da shi kawai bangare guda ne suke da shi wasu ma motivational abubuwa ne don shi ne za ka gani mutum zai gama aikin gwamnati a kirista ya yi shekara 35 na aiki da ya gama dan wata guda ya tafi ya samo littafai na su cino a ce bai karanta iya turanci da kyau sai ya tafi ya samo motivational books ya iya karantawa irin waɗannan shi ke nan ya zama fasto mu kuma wallahi malami baka zama malami haka nan malami sai ka bautu sai ka bautu in dai malami ne hakikanin malami wanda ake ce ma malami wallahi sai ka bautu ba a zama malami waye cikin wata guda in kai ritaya wallahi in ka gama ritaya ba ka zama malami sai ka je ka bautu kana ma magana ita ta yaya abin nan magana contract ina ma za ka yi gane karatu yes kun gane ko jama'a ko to don haka wa'annan dokokin nasu mai yawa wa'annan abubuwan ake cewa suna abin nan ai mu suka kwara yanzu da an ɗauko magana sai su ce islamization ne ake wai abin nan ne da ake cewa a buge ka a hana maka kuka a riga ka a kai ƙararka amma duk abubuwan da ake yanzu majalisar mu duk wasu abubuwa da ake yi magana ce ta kiristanci da magozanci yanzu duk abubuwan da ake yi wannan abubuwan yanzu duka matsin da yin in wani mutum ya mutu a yi minti biyu a ce a yi shiru na minti biyu duk ba ba duk kiristanci ne da maguzanci kun gani duka abubuwan da ake jami'o'inmu duka da sunayen duka kiristanci ne kun gani tun haka wannan dokat da ake abin nan mu aka kwara dan shi ne muna kira ga 'yan majalisa an yi ta kira suwa Allah damar da suke da ita abubuwan nan da damammaki misali su zo su sa doka su yi mubin ɗin bills waɗanda za su sponsorin eh, su yi sponsorin ɗinsu waɗanda za su taimaka wa musulmi yanzu irin wannan basu suka da ake bada wani duk yadda kai mashi fatawa kace shi ɗoki uzuri na Allah ba zai hankalin shi ba zai kwanta ba wani ma bai da uzurin dan wani kwanan bayan min fata nace malam baka da uzurin karɓar bashin nan saboda kai kai na san a a doing well ko ba haka ba amma ya me yasa dukiyan nan mu ce ta al'umma da musulmi da abin nan kowa ya contribution me yasa 'yan majalisa mu ba za su abin nan ba duk gwamnati za ta ba da bashi ya zama 0% abin nan babu eh, interest zero interest babu interest me yasa ba su yi mana wannan kokarin sai dai kaga an yi ta kekkero inda abubuwa ba su amfani ya kamata 'yan majalisa mu su yi wannan kokarin na ji an ce ah, ah, farfesa isa ko shi ya taɓa wannan bangaren kun gane ko jama'a don haka bisa abubuwan da muke ciki Allah ya sa mu dace na'am eh eh eh hmm. Yes. jazakallahu khair kaga <clears throat> malam ya kawo misali yace irin wanda ake cewa mutane su duba abubuwan yadda culture ta addini mu take yace kaga a doka na aiki na civil service akwai duk wasu hutu na hutu kala daban-daban amma yanzu mu ga musulunci akwai mace idan mijinta ya mutu ta shiga ta kaba amma ga tsari na doka babu wannan tsari na hutu na takaba me yasa ba abin nan ita mace ba za a bata wannan hutun ba amma duk sauran da suke sabisin suke hidima ga su abubuwan da suke yi duka akwai shi kun gani mutanen muna da sakaci yanzu ko irin walfiya din da ake yi a ofis da abin nan mu mahi yawa wannan walfiya din da ake yi mahi yawa mu ake zalunta shi wa 'yan uba ne mutu sai an ba shi kuɗi wai kuɗin mutuwa uban shi wanda za a bin nashi cikin welfare sannan ina ina da in the opinion ma duk wani musulmi shi ban ma hada kuɗin shi wajen welfare da ni ban ciki dan ba dole sai kai welfare abin nan ba saboda in kai abin nan kayi ya bil ismi wal udwan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan welfare da za a yi na office ka ce ba ka yi saboda cikin kuɗin nan da ka bada su za a ta yi za a bada akwai kuɗin burial ko babu su akwai su ko babu jama'a to wannan kana da iko ba har gwamnati ta ce abin kana da iko za ka ɗauki kuɗinka wallahi in ka ji tsoron Allah wa mai taƙi Allah ya ji Allahu makharaja ba sai kai walfiya din da mata kafirci mai go insha Allah na'am na'am eh eh na'am Mm. to uh, wannan is more like uh, hikima da kuma uh, yes hikima ce dai generally da ya kamata ce irin yaro ya yi laifi ka taso zaka ke shi sai kama haɗa ka da Allah da Allah ka yi haƙuri a wannan lokaci ya kamata ka yi na farko da kamun abin nan ga musulunci ba a son yawan duka nan ne musulunci ya bambanta da sauran wa'annan kwamallo kwamallo in kana duba wannan tsari na abin gaba ɗaya yaro ba a bugun shi don shi ne kake ga yanzu duk irin yaren nan na turawa ba ha tsoron Allah ba ha tsoron iyayensu ba mu akwai wani da shekarar shi talatin da wani abu ya ce min shi ya dawo dole saboda an zo airport ba eh, yaron shi yana mashi yana mashi tsawa ya ba da bribe a nan eh, eh, namdi azikwe abin nan ya ba wa'annan masu dan tips inda ake cewa sai yaro ya kawai abin nan bai taba zuwa Najeriya ba yaro ne ya zo da canvas in shi yana kwambo cikin cikin airport yana barin daɗi kana ba da wannan kuɗi yana ta hauka daga wannan hauka ba an koma abin nan dole gangama nashi da abin nan ya dawo in dai haɗan shi na mashi wannan abin to don haka shi musulunci ba hana duka yaro ba amma idan muka duba akwai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa a aje bulala inda yaro ke gani wato ba a son ma a kai inda za a duka shi kun gane ko jama'a ko ba a son a daki yaro amma in ta kama din ana yi sai dai duka ba mai cutarwa ba kun gane dashi ne kake ganin duk irin wannan yaren namu a jibota din nan a jibota ake ce musu ko yes saboda iyayensu ba in ka buge su in ma abin nan aikin ka ya kare to don haka ana dukan yaro to nan shi kai a matsayin ka na uba ko a matsayin malami idan ka ɗaga hannu in ma hatta kai wanda bai kamata a kowane lokaci ba ka duba ka ga to wannan ya zama last ne ka ce mashi wannan last ne ne to wani lokaci ya fi tasiri ma fiye da ke shi din to don haka kai a matsayinka na malami ƙwararren malami ko uba mai tarbiyya kai za ka iya gane cewa me ya kamata ka yi ka da ke shi din ko kuma ka yi mashi haƙuri da haɗa ka da Allah da ya yi kun gane ko jama'a ko